Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu da farko a cikin kunshin lafiya barkan mu a prestigious tv wacce da saba kamun abubuwa na ilmantarwa a yau insha Allah kamar yadda muka riga muka sani shi gaba ne akan darasin mu na baya wanda za mu yi akan yadda za ka samu kuɗi a website ɗin da ka buɗe sannan za mu koya muku yanzu farko abin da za mu yi website ɗin da za mu koyi buɗe su prostrate ne kusan za mu iya katuture kusan kwaya uku ya danganta da yanayin da muka comment ɗinku da like ɗinku da subscribe ɗinku so saboda haka wanda bai subscribe ba please ka kauce yanzu ka danna kai subscribe ko alama kararrawa sai ka danna domin duk lokacin muka sa sabon bidiyo za a yi notifying ɗinka good na gode so yanzu za mu fara da buɗe blogger blog website ne da ake yi amfani da shi kuma is free kuma easy yana da sauƙi kuma kamar da kuka sani akwai wasu website ɗin da suke da wahalar buɗewa kamar wanda za ka amfani da coding ka je ka buɗe da sauransu so wanda ya san ah, system na coding ya san me nake nufi so wannan blogger za ga mutane da yawa suna amfani da shi kuma suna samun kuɗi ta blogger ɗin sannan kai ma za ka za mu nuna ma hanyar da za ka bi ka dinga samun kuɗi kamar da kowa ya riga sani na yanzu samun kuɗi ya riga koma online za ga masu kuɗin duniya ma da shi suke takama so let's go kai sai za mu fara da buɗe blogger akwai exgym ma shi ma za mu zo za mu yi tutorial kai za mu yi tutorial akan wordpress ma ka ga yadda zaka ka buɗe wordpress account da sauransu sannan akwai wanda ake amfani da system a buɗe so yanzu da yake duk da android wani android muke amfani so za mu fara da wani android din so saboda ka biyo mu step by step domin ka samu wannan hanyar ka gane ta sosai duk inda ba gane sai ka yi reply ko kuma ka yi mana comment a karkashin wannan bidiyo din na gode to kai sai yanzu kai sacin blog a ofera so zai nuna maka create new blog sai ka saka title a sunan blog ɗinka yadda kake so ya zama sai ka sa misali let's say tunda munan tutorial ne sai let's say ah, sunan channel din mu let's say prestigious prestigious tv so bayan mun saka sai mu nuna next a kake so address ɗin ka ya kasance misali www.blogspot.com uh, so misali let's say prestigious muke so to sun ce sorry this blog address is not available to zaka iya canzawa ka samu wanda zai dace da wato ainihin su mu tsaya mu gani cikin address availability suna duba su gani zai yi to sun ce is available so sai ka danna next so wannan blogspot din www.prestigious.tv.blogspot.com za ka iya canja blogspot za ka yi mai da shi www.prestigioustv.com za ka iya zuwa ka sai domain shi ma za mu yi bayani nan gaba insha Allah in ba ka son ya zamanto akwai blogspot a jiki sai kai display name profile ɗinka da kake so ya kasance misali tunda mu just for tutorial ne in ka so sai ka yi bayanin da kake so ya kasance misali so a nan yanzu ya buɗe kai tsaye blog yanzu mun creating din blog so yanzu sai kuma status ta za su biyo baya a ciki national nan european union laws request to i to give sai ka karanta ka ƙara samun wannan sannan nan shine post nan shine stats ɗinka yanzu za ka dinga ganin ranking ɗin yadda posting ɗinka suke tafiya shi shine comment inda za ka comment din da aka yi ma nan earnings inda zaka fara samun kuɗi inda zaka inda zaka register ka fara samun kuɗi sannan sai nan pages din ka sai nan layouts da team da setting insha Allah a darasi mai zuwa za mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya insha Allah mu dinga ɗauka ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya sannan za mu koya maka yadda za ka dinga ɗora abubuwa a ciki da kuma yadda za ka dinga samun kuɗi Sannan akwai hanyar da ake bi ake ɗora wato ainihin waka ko wani abu haka ko music. So akwai salo da ake bi yanda ake ɗora ba wai kai ake yi ba. Sannan hoto is normal da sauransu. insha Allah dai za mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya muyi bayani ka bi ka samu kuɗi. Yanda za wani post ya dace ka dinga wani zai ji hankalin mutane kuma ka samu kuɗi da shi. Saboda mu a darasi na gaba insha Allah za mu zo ɗaya bayan ɗaya za yi bayanin wa'annan abubuwan insha Allah. నాకు ఓడియా సూపర్ కప్ అంతా కేసు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ నాకు ఓడియా శాంజు